وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين ta hanyar biyayya ga umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, mai ku ya saukar wa annabinku Muhammad, sai suka bayar da amsa suka ce, Allah ya saukar masa da alheri mai girma, waɗanda suka kyautata bauta ga Allah kuma suka kyautata mu'amalarsu ta halittarsa a wannan rayuwa ta duniya suna da kyakkyawan lada daga ciki akwai samun nasara da yalwar arziki. kuma abin da Allah ya tanada musu na lada a lahira ya fi alheri sama abin da ya gaggauta musu a nan duniya. Ma da wannan gidan lahirar, gidan masu jin tsoron Allah ta hanyar biyayya ga umarninsa da nisantar haninsa.